an dai share shekaru ɗaya har goma ana gwabzawa an kuma kawo yaƙi har zuwa fara gwamnatin ƙasar ta abuja a cikin rikicin da ya sanadiyar asarar mutane sama da dubu ɗari ya kuma ɗora yankin na arewa maso gabashin tarayyar najeriya cikin taswirar rikici a duniya to sai dai kuma shekaru goma da fara rikicin daga dukkan alamu ɗan hakin da karena na neman tsone ido sannan kuma wankin hula na shirin kai mahukunta na ƙasar tsakar dare duk da ƙoƙarin gwamnatin ƙasar ta yi nasarar turawa zuwa iyaka ta ƙasar sannan kuma ta ƙare ƙuna ta baƙin wake har zuwa yanzu zai ana fuskantar hari na sarika nuki a bangare na yaya na kungiyar da ke neman komawa zuwa da shi mai rai guda tara Aliko Yar Rashid dai na zama wani masani na tsaro a cikin tarihin Najeriya da kuma ya ce nau'in rikicin da ke zama na aƙida ya sa da kamar ya ciwo kansa cikin sauri ko mai karfin soja na ƙasar ke takama da su yi. Kamar an fosi Revolutionary Council of Colombia ai su ba akan aƙida ba da akan siyasa ne. In ka duba yanzu ba a tare da su kuma an ci musu eh, abin da suke nema an basu. in ka duba ko wanda ake kira M23 rebel wanda na Democratic Republic of Congo kenan su ma wa'annan akan siyasa ne amma in ka duba aƙidan 'yan Boko Haram aƙidan 'yan ISIS wanda yanzu haka ake fafatawa da shi aƙidan 'yan Houthis wanda suke su Yemen ake fafatawa da su aƙida ne wato wanda ya taso akan cewa suna katanga da shi akan maganan maganan maganan addini su wa'annan 'yan Boko Haram yanzu haka kamar irin abubuwan da ya taso daga naja Delta an san cewa su wa'annan abubuwan da ya taso akan maganar tattalin arziki ne kaga an ci karshen wannan abu na din yana tasowa kuma yana lafawa kokari na na hatsi ko kuma kokari na karfin baki dai daga duka alamu har yanzu akwai sauran fata bangare na gwamnatin tarihin Najeriya da ko a mako na jiya ta miƙa wasu babban boko ta haramun din ga hukumomi na jihar Borno kuma ko bayan nan dai karfin na soja na da tasiri a faɗan malam garba shehu da ke zaman kakaki na gwamnatin ta abuja da kuma ke faɗin saura ƙirar tsinda ta hana maharbi suna fituna ta koma zirin wato tafkin chadi kusan an kakkaɓe wannan fituna a sassan ƙasa gaba ɗayanta to ai sai a gode allah hakika an samu nasara nasara kuma wadda yake tana da gamsarwa wanda duk ya rage a cikin wannan yaƙi na boko haram ya mika wuya ya ajiye makamai don ya tsirar da kansa neman cetar rai kukan burge iyaye na gida dai har yanzu akwai zargin take haki a bangaren na jami'an tsaron da ke wannan yaƙi hujja kuma da ake kallon umul abai su lura wuce rikicin tun daga farkon fari isa sunusu da yana zaman kakaki na kungiyar amnesty international mai zaman kanta cikin tarihin najeriya da kuma yake faɗin da sauran gyara a cikin aiki da tunanin jami'an tsaro da ma'aikatan mulki na ƙasar jami'an tsaronmu a basu horo ta yadda za su gane akan cewa kisa ba wai shi ne hanya kaɗai ta warware matsala ba akwai bincike akwai shari'a su ne ya kamata a bi kafin a warware wata matsala sannan ya kamata a ce a yanzu a ƙasar nan mun koyi darasi akan cewa ƙarfi da nuna isa da ƙarfin soja da makamai baya iya warware wata matsala. Abun jila a gani dai na zama mataki na gaba bayan goman farko da nufin kai ƙarshen rikicin da ma sake tabbatar da yankin mai warwaran tattali na arziki da ma tutuwar hali na rayuwa. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya.